يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah mai girma da daukaka cikin ikonsa da yardar sa ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma wani laraba shine wuni na goma sha bakwai ga watan ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1437 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan shira shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu fadan daidai da kuma aiki da daidai kurakurai kuma Allah maɗaukake nisan ta mu faɗawa cikinsu. jiya idan ba kuma ta ba mun tsaya aya ta ɗari da casa'in da takwas a cikin suratul araf aya ta ɗari da casa'in da takwas a cikin suratul araf yau za mu tashi aya ta ɗari da casa'in da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah ta'ala ya ce khudhil afwa ya kai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam khudhil afwa kayi afwa kayi rangwame kayi sassauci wa amur bil urfi sannan kuma kayi umarni da kyakkyawa wa a'rid 'anil jahilin sannan ka kau da kai ga waɗanda suka yi aikin jahilci wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wata shafa daga cikin shafar shaidan ta shafe ka fasta'in billahi to ka daga Allah subhanahu wa ta'ala innahu sami'un lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne alimun kuma masani ne dangane da dukkan abinda da suke aikatawa ubangiji ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa afwa al'afu bahaushe yakan fassara ce rangwame malamai sun yi magana guda biyu akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala khudhil afwa me ake nufi da shi wasu cin malamai suka ce al'afwan nan ba wai afwa na rangwame ne. a ana nufin alfablu, abin da ya rago wanda cikin dukiya ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana umartan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ya'khudha al-afwa an ya'khudha al-fadla min an ya karɓi ragowar abin da mutane suka rage na dukiyarsu bayan sun yi bukatunsu na dole sauran ya karba ya ba wa waɗanda suke bukata suka ce wannan maganar an yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ne tun kafin Allah maɗaukake saukar da hukuncin zakka sai aka ce idan mutane suna da dukiya suka samu abin da za su ci a gidaddajinsu to sauran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karba ya ba waɗanda suke bukata sai zama daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa'aluna kama za yunfiqun qul al-afwa suna tambayanka mai za su rinka ciyarwa a cikin dukiyarsu ne ko lil ka ce da su za su rinka ciyar da abin da ya raguwa bayan bukatar su ne to haka wasu malamai suka fassara wannan aya magana ta biyu sune malaman da suka ce al'afwa anan ana nufin rangwame ne irin na ɗabi'a mutane idan za ka mu'amalance su to ka mu'amalance su da afuwa kada ka tsananta musu kada ka rika bin diddigin komai kankani da babba ka ce sai binciki mutane a'a ka rinka daga musu kafa kana musu rangwame wannan kuma shine mafi yawan malamai suka tafi akan wannan ma'anar ayar ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa annabi alaihi salatu wassalam khudil afwa kai rangwame ma'ana yadda zaka mu'amalanci mutane ana maganar mu'amala da mutane ne ba ana maganar dukiya ba wannan shine mafi yawan abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka tafi akai kuma shine mafi yawan abin da tabi'ai suka tafi akai kuma akwai abin da yake goyon bayansa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na farko hadisi ya tabbata shin bukhari daga abdullahi dan zubair Allah kara masa yadda yace inna ma unzila khudhil afwa min akhlaqin nasi al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yarda yace an saukar da fadin Allah subhanahu wa ta'ala khudhil afwa min akhlaqin nasi ana magana ne akan ɗabi'un mutane wanda yake nuna abdullahi dan zubair fahimtansa shine lallai wannan aya tana magana ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama zai mu'amalanci mutane wajen ɗabi'a ya zama mai rangwame mai sassauci mai ɗaga kafa kada ya zama mai tsananta musu sannan yana daga cikin abin da zai goyi bayan wannan ma'ana har yanzu abinda imamu bukhari ya fitar daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda ya ce kadima uyayna ibn hisn wani mutum da ake ce da shi uyayna ɗan hisin ya zo fa nazala ala ibn akhihi ya sauka a wajen ɗan uwansa al-hurr dan qais wa kana min an-nafar alladhina umar yana daga cikin kuma shi waɗanda sayyidina umar yake kusantar da shi lokacin sayyidina umar yana khalifa wa kana al-qurra ashabu umar wa mashawaratuhu kuhulan kanu aw shubbana domin shi dama sai na Umar radiyallahu lokacin da yake khalifa makaranta alqur'ani su ne abokan zamansa kullum da su yake zama da su yake shawari yara ne ko manya in dai masana alqur'ani ne to su ne abokan zaman sayyidina Umar radiyallahu ta'ala lokacin da yake khalifa fa qala uyayna libni akhihi uyayna ibn hizm sai ya ga wa dan dan uwansa al-hurr Tun da shi makaranci ne masanin alkur'ani ne yana kusa da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace yabna akhi yace ya kai dan uwana laka wajhun inda hadha al-amir kana da fada aji a wajen wannan shugaba fasta'azin li alaihi nema min izini in ganshi in yi magana da shi faqala sai yace sa'astazinu laka alaihi lalle zan nema maka izininsa ka shiga ka ganshi qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fasta'adhana al-hurr li uyayna al-hurr ibn qais sai ya nemi izini wa uyayna ibn hisn wajen sayyidina umar radiyallahu ta'ala fa adina lahu umar sayyidina umar kuma ya masa izini falamma dakhala alayhi qala lokacin da ya shiga wajensa sai ya da shi lokacin da ya shiga wajensa ya ce hiya yabnal khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkumu bainana bil adl yana shiga wajensa sai yace wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace yabda al-khattab ya kai Umar dan khattab fa wallahi ma tudina al-jazal yace baka ba mu dukiya kana jagorancin mutane amma ka kyale mutane da talauci baka ba su kudi wala tahkumu bainana bil adl yace baka ma hukunci da kayan mu da adalci haka uyaina ibn hisn ya gaya wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu fa ghadiba umar sai na umar sai ya fushi hatta hamma an yunqi'a bihi har yi kusa ya masa hukunci yasa a kama shi a yi masa bulala fa qala lahu al wanda shi yayi wa uyaina ibn hisan dama hanya ya shiga wajen sayyidina umar radiyallahu ta'ala sai ce ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai sayyidina umar kenan قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كسني الله سبحانه وتعالى yana gaya wa annabinsa khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin yace Allah ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam kai rangwami kai afuwa ka daga kafa kai sassauci wa amur bil ma'ruf bil urfi kai umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilina jahilai kuma in sun yi maka aika aika ka kauda kai ka rabu da su wa inna hadha min al-jahilina yace wannan yana daga cikin jahilai in ba jahilai jahili ba zai zo wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda bayan shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa samun shugabanci mai nagarta irin da sayyidina Umar ba amma sai gashi yana cewa da shi wai baya adalci yace kana yana cikin jahilai ka rabu da shi wallahi ma jawazaha Umaru hatta talaha hahina talaha alaihi abdullahi dan abbas ya ce wallahi ana karanta wa sayyidina umar wannan aya da ya yi fushi har yayi kusa ya ukuba wannan mutumin amma ana gaya masa wannan ayar bai wuce ta ba sai ya tsaya cak ce wa wa waqafan inda kitabillahi azza wa jalla ce domin shi da ma sayyidina umar baya tsallake littafin Allah duk abin da zai yi kana tunatar da shi in ya manta ne ma ka tunatar da shi alkur'ani ga abin da yace yace to ba zai ba zai tsallake ba mutum ne mai iya kokarin sa ya aiki da littafin Allah tabaraka ta'ala me mahallu shahid a cikin wannan hadisi shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana hakaito mana yadda al-Hurr ibn Qais yake kafa hujja da wannan ayar wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala nu akan ana magana ne akan kula da ɗabi'un mutane ayi sassaucewa mutane a daga kafa ma'ana ba ayar tana magana akan dukiya bane tana magana akan sassauci ne ina fata an gane to wannan ɗabi'a da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala nu yayi sun koya ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin annabi alaihi salatu wa ya tsaya da kafarsa wajen aiki da dukkan abin da Allah madaukake umurce shi da Allah ya ce da shi khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine akan gaba wajen aiki da wannan aya shi yasa ya zama mai sassauci shi yasa zama mai rangwame abinda za a yi maka ba za ka iya shanyewa ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a masa sai shanye alaihi salatu wassalam abinda ba ka zamanin za a yi masa sai a yi masa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jure saboda Allah madaukaki ya umarce shi da rinka yin afwa khudil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin a ubangiji ta ce khudil afwa wa amur bil urf al urf malamai suka shine al ma'ruf dukkan abin da yake mai kyau ne kai umarni shi sannan wa a'rid anil jahilin waɗanda suka yi maka aikin jahilci kuma ka kau kai kamar su mutane iri biyu ne akwai mutumin da yake muhsin mai kyautatawa ne shi dama mutum ne mai iya kokari ga ya kyautata to irin wannan ana so ka rinka masa afuwa idan ya samu kuskure ma kada mutum mai kokari ne kullum amma rana ɗaya idan ya samu matsala ko ya dan yi kuskure shi ke kai ta hantararsa kai ta masa hanci kai ta masa fada abinda ba halin bai saba ba tunda yakan yi takwas daidai ko tara wata ran daidai guda ɗaya kuskure bai kamata ka ɓata shi ka zarge shi akan kwaya ɗayan nan ba ya kamata ka duba aikinsa na alkhairi ya fi yawa akan sharrinsa kullum abin da ake so mutum a sashi a ma'auni shine a duba a ga da alkhairinsa da sharrinsa wanne fi yawa idan alkhairinsa ya fi yawa to mutumin kirki ne domin babu wanda bai da sharri cikin mu gaba ɗaya sai dai manufar wane ne wanda alkhairinsa ya rinjayi sharrinsa shine na gani Allah ka samu ciki to wanda yake nagari ne kada ka matsa masa kada ka tilasta shi kada ka rabu kan kwakwafi ka rinka cin kafarsa yana iya kokarinsa amma ya zama na cewa bibiyansa kake sai ga kuskurensa domin ka'ida shine duk wanda ka sa shi a gaba kake so kake sai ga kuskurensa to sai ka gani din amma idan mutum yana da daidai da yawa to wannan daidai din ya kamata a ce ta mantar da kai abin da ya ba daidai ba to haka ya gabata ka mu'amalanci mutumin nagari idan Allah madaukaki ya dora ka shugabanci shugabancin na jama'a ne shugabancin wata tawaga ne aka baka a wata jiha ne a wani lokacin game ne a shugabanci na gidanka ne iyalanka ne kake shugabantar su to ka riga kula duk wanda yake na kirki ne yana iya kokari yayi nagarta to ka rinka daga masa kafa akan kurakuran da yake matarka tana gargashin ka ne wata nan za ta yi daidai wata nan ta kuskure to idan har daidainta ya fi yawa to ka riga hakuri akan kurakuranta domin in kace ba za ta kuskure ba kana mai da ita kana ne baka mai da ita annabi ya ce domin duk wanda ba annabi bane dole zaka same shi da kurakurai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya zama da sahabbai ya yi ta hakuri da wasu abubuwan da suke yi irin na yan adamtaka kaga mutum ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara goma amma ya ce kamar shi fa annabi bai taba ce masa dan me ne kai kaza ba irin ana bin Malik Allah ya kara masa yadda hadisin Imam Bukhari yace na zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 10 sinin shekara goma nayi tare da annabin Anas bin Malik manzo Allah bai taba cewa da ni me yasa baka yi kaza ba akan abin da ban yi ba bai kuma taba ce mun me yasa kai kaza akan abin da nayi ba shekara goma kuma an kawo anas yana dan yaro wajen annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka duba irin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da shi saboda nagartarsa ta fi kurakuran yawa dan haka manzon Allah yake daga kafa in ka ga manzon Allah bai daga kafa ba to an taba addinin Allah ne amma in dai shi bukatarsa ne ya ce kai masa wani abu sai kai kuskure to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya tsangwama baya yin haka annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah alaihi salatu wasallam ya aiki Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda Anas bin Malik sai ya yana wasa ya yana kallon wasa da yara ya aike shi kuma kasuwa har annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu sai fito da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Anas ya tsaya ta kallon wasa manzon Allah bai masa zawa ba bai masa fada ba kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai dafa kafadarsa yace ina juyawa kawai sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya da ni yace ka je aikan da nace ka je ce adama dama yanzu ne zan je to je ka sauri ka je ka dawo ka sawara ka tuna ka ji kai in kai ne yanzu ka aiki ɗanka ka same shi ya tsaya yana kallon kwallo a hanya ko ya ga mai wasa da buri ya tsaya yana kallo to shi yaro ai yaro ya ga wasa da mai wasa da buri ai dole bai tsaya ai ko kai ma ka dan tsaya ka dan ballan yaro to ka masa uzuri ka daga masa kafa tunda ba in kullun yake yi to ya zama aibi amma in dai kullum ka aike shi zai je dawo akan kare ran da bai haɗu da mai wuri ba ran da ya haɗu da mai wuri kuma sai ka daga masa kafa ina ma nan khudil afwa kada ka zama cewa kowane irin kuskure sai kai magana akai ba za ka iya shugabanci mai kyau ba ya zama da cewa aljalil wal haqir dan kankanin abu da babba duk sai ka bi diddigi ka ce me yasa akai kaza me yasa nan kaza ne haka za ka ga wasu suke da irin wannan kakkausar ɗabi'a mata suna shan wahala da irin masu wannan ɗabi'a abinci ma in aka zo aka jera masa ba jera inda yake so ba sai ya kore ya zo yin buɗe baki ne sai an sa fruit sannan sai a sa dankali sannan sai a sa sarfesu sannan sai a sa taliya ko indomi ko to sai aka zo sai aka manta sai aka kawo indomi a farko in zo sai ya faɗa to da tsabar shi bibiyan laifi ko mun kankantar sa ne kuskure baya daga to irin wannan yakan sa ma a rinka baka kuskure da yawa dan idan mutum ka fitile shi to zai ta yin kuskure saboda tsoro ma kamin ya gama aikin ya yi kuskure da yawanci mutane masu tsaraba da yawa za ka ga cewa an fi yawan musu kuskure saboda in ka aiki ɗan kama shi kansa a tsorace shi kare zai yi ba daidai ba zuciyarsa ba ta kwanta ba don haka zai kuskure a cikin aikin amma idan kai mai daga kafa ne a cikin rahan nafsiya hankalin sai yana kwance zai wannan aikin ko ba zai kuskure da ba domin da aikin da ake yin sa a tsorace to ba a yin daidai duk abin da a tsorace aka yi shi ba za a yi daidai ba ko taro ne aka wace a tsorace to za a ga ba za a fita a shi ba karshe sai wani ya banke wani sai wani ya sa takalmin wani sai wani ya rasa kaza saboda ba a fita a cikin kwanciyar hankali ba to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar a matsayin ka na wanda Allah madaukake baka shugabanci kowane iri ne ko da na iya cikin gidanka ne to ya kamata ka zama da irin wannan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya samu nana Aisha radiyallahu anha da kawayenta suna wasa da yan yar bebi suna wasa na Aisha radiyallahu anha da dan dokinta sauran kawayen na Aisha suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai suka buya amma duk sai manzo Allah ya zo sai fito da su ku fito ku ci gaba da wasu yace wannan din ko me ne Aisha tace doki ne a ah, doki kuma da buka biki Da ce kwarai kuwa baka ji an ce annabi Sulaiman ne ma yana da doki sa da buka biki bai ce ya kai sai manzo Allah kawai ya dariya wuce saboda kyakkyawar mu'amala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyi yaran ba kai wani da aka aura masa yarinya yar karama kullun yazo sai same ta da yara suna tawa yara sai da zai sai yana so dan zauna da matar sai hira karama yarinya ce yara sun dame shi kullun yazo sai zo same ta da yara suna tawa suna tawa ranan shine kawai ya hukunci ce gara dai koriya nan yau kawai da ya kore su kawai ya tafi su ita ma to karama sai yar kankan ba ba ta da hankali to idan mutum kuma ya zama mai mummunar ɗabi'a ne shi mai munan aiki ne to shi wannan ana bukatan ka da kai masa umarni da kyakkyawa ya gyara shi yasa Allah madaukake ce khuzil afwa kai afwa ma'ana ga mutumin da shi galibin ayyukansa masu kyau sun fi yawa akan munana to ka rika masa afuwa wa amru bil urfi wanda shi kuma mafi yawan ɗabi'unsa munana ne to ka rinka masa umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilina amma dole sai ka hada da kau da kai shi ma in yayi ma aikin jahilci ka kau da kai ka rabu da shi ka kyale shi shine malam wa a'rid anil jahilin cikin malamai akwai waɗanda suke cewa wannan ayar an shafe hukuncinta khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin suka ce da Allah madaukake ce a'rid anil jahilin ana umartan manzon Allah ne mushirkai duk abin da suka yi manzon Allah ya kyale sai rabu da su suka ce wannan ayar an shafe ta da ayatul saifi da ayoyin da suka zo akan maganar yaƙi sun shafe wannan mushriki ba zai zo ya ganganci ya karya ka'idodi ya yi hawan kawara ya karya alkawari ya ci mutuncin ya wulakanta addini kuma a kyale shi ba suka ce to wannan ayar an shafe ta ba ma gaskiyar magana shine al-i'rabu anil jahilin kau da kai daga jahilai wani abu ne da Allah madaukake ya umarni shi ba wannan ayar kawai ba da haka ayar ba wai tana magana akan kawai akan maganar mutanen da suka taba addinin musulunci ne ko kafire ba a'a tana magana umuman ga dukkan mutumin da ya gagara gyaruwa to ka kawai da kai ka rabu da shi idan mutum ya maka aikin ganganci ya maka aikin jahilci da wauta to ka gyale shi ka rabu da shi shi yasa Allah madaukaki ya sufanta bayi na kwarai daga cikin sifarsa akwai al-i'rabu anil jahili وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا جاهلي سكي musu magana to sai su kawo kai ce salama mu zaman lafiya muke nema ba za mu fitina da ku ba sai ubangiji ta'ala ce wa imma na min ash amma idan wata wani motsi ko wani shafa domin nazgu suka ce annazgu adna haraka mafi kankantan motsi ne ake cire shi annazgu wasu suka ce annazgu shine barna shine ake cire shi annazgu kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake ba da labari wa kad ahsana bi ila akhrajani min sujni wa jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ay min bayna min ba'd afsada ash-shaytanu bayni wa na ikhwati bi ma'ana an-nazg bi ma'ana al kenan to ko ma wanne ne ko dai wata shafa ko wata barna shedan ya jefa maka a cikin zuciyarka ya jefa maka wasu wasi to fasta'id billahi ka nemi tsari daga Allah domin shi shedan ba abin da zai tseratar da kai daga makircinsa daga shirinsa sai neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala shi dan adam domin shedanu iri biyu ne akwai shedanin mutum akwai shedanin aljani shedanin mutum shi kakan iya tsira da wasu abubuwa waɗanda suke masu kyau idan ka yi masa dan haka za ka iya masa afuwa wa amur bil urfi khudh al afwa wa amur bil urfi wa ahrid anil jahilin sai sa su malamai suka ce wannan aya tana magana akan shayatinul insi ne ko ko al insu umuman da mutanen kwarai da waɗanda ba na kwarai ba duk wannan ayan ta yi magana akan su khudh al afwa tana magana akan mutanen kwarai wa'mur bil urf yu'arid 'anil jahilin tana magana akan mutanen da ba na kwarai ba amma da cikin mutane domin su zaka iya cin nasara ta hanyar waɗannan ɗabi'un da zaka yi musu wani in ka kyautata masa ma kawai shikenan in kana kyautata masa ma abin da yake maka sai dai dai shi yasa Allah madaukake ce idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu haddin azim idfa billati hi ahsan kamar da kyakkyawa akan mummunan da aka yi maka kamar da mafi kyau akan mummunan da aka yi maka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa idan kana haka wannan tsakaninka da shi ma akwai gaba ka annaku waliyul hamim zai koma masoyi na kusa amma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ke iya yin wannan ba Allah madaukaki sai masu haƙuri, mai haƙuri shi ke iya wannan abu mutum ya zage ka kuma ka sa masa albarka ya maka rowa kai kuma sa masa kyauta ya zage ka kai kuma kai masa addu'a ba kowa ke samun wannan ba Allah ya ce illa ladina sabar sai masu haƙuri Allah ka sa masu ciki wa ma yulqaha illa bu haddin azim ba kowa ke iya samun wannan ake jefa masa wannan abun ba illa bu haddin sai ma abuta rabo rabon ba kuma mai girma to dan adam shi kanka iya gamsar da shi ta hanyar kyautata masa ma da zaka yi amma shaidan sai dai ka nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da Allah madaukake cewa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim sai ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa samiul alim saboda shi shaidan sai dai ka nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala amma wani kyautatawa da zaka yi masa ka yi tsammanin cewa zai kyale ka haka ma Allah wanda kake ce wala tasawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan idfa billati ahsan sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya ce wala tasawil hasanatu wala tasawil hasanatu sayyi'a idfa billati hi ahsan sayyi'a na farkon da muka karanta shine irfa bil lati asad sayya la nu alim ma sifu na karshe kai na farko da muka karanta shine wala tasawi al hasanatu wala sayya irfa bil lati hi asad fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim nabiyun kuma shine irfa bil lati hi asad sayya nahnu a'lamu bima yasifun ka tunkuɗe mummunan abu da mutane suke maka da mafi kyau nahnu a'lamu bima yasifun Allah yace mu ne mafiya sanin abin da suke sabantawa da shi wa qul ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce Allah madaukake ina roƙon ka tsare ni daga dukkan wani kwasan shaydan daga dukkan wani motsi da shaydan zai yi domin ya kwata shi kafa kafafu duk wani wasuwasi na shaydan Allah ka tsare wa a'udhu bika rabbi an yahduru ya Allah ina neman ka tsare ni kada ya halarce ni kaga malamai suka ce anan duk inda aka yi maganan mutum sai yi maganan in addifa'u billati yi yasan kai masa ka kyautata masa kai masa mu'amala mai kyau kai masa umarni da mai kyau zaka iya nasara ta hanyar haka amma shi shedanin sai a ce ka nemi tsari daga Allah subhanahu taala saboda shi shedan babu yadda za a yi ka tsira in ba Allah ya tsiratar da kai ba Allah ka tsiratar da mu na ubangiji هم مبصرون وإخوانهم يردونهم في الغي lalle waɗanda suka tsare dokokin Allah idan massahum da'ifun min ash idan wata shafa ko wani wasu wasi ya same su daga shaidan tazakkaru sai su tuna Allah subhanahu wa ta'ala su tuna azabar Allah su tuna kyakkyawan sakamako da Allah madauki ke ba wa mutanen kirki fa idahum mubsirun sai kaga suna hannuwa daga wannan abun suna kin aikatawa wa ikhwanuhum amma yan uwansu yamuddunahum fil ghayyi shaydanun kullun suna tura su cikin bata thumma la yuqsirun sannan dan haka su ba za su daina ba ba za su takaita abin da suke yi na barna ba ubangiji ta ala cikin wannan ayar ya ce waɗanda suke tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala idza masahum da'ifun min ash-shaytani a wata riwaya idan masahum da'ifun min ash-shaytan malamai suka ce a taifu wato al wani duk wani tabawa duk wani motsi ana ce da shi a at-taif suka ce bambancin da kirawoyin guda biyu in aka ce ta'if wato wani sharri ne ko wani wasuwasi ne na shaidan da ya kewaye ka gaba ɗaya ta koina amma idan aka ce tsayif wani dan wasuwasi ne kaɗan da ya shige ka daga shaidan shaidan nan ya jefa maka wani abu ya kawata maka shi aikin saban Allah ta baraka ta'ala to ubangiji ta'ala ce masu tsare dokokin Allah idan har shaidan ya jefa musu wani wasuwasi a cikin zuciyarsu idan har shaidan ya yi kokarin ya fi karfin ta zakaru a lokacin za su tuno azabar Allah Sace ce idan muka yi kaza din nan fa Allah madaukaki zai azabtar da ya ce zai azabtar da mai yin kaza Allah zai yi ukuba wa mai yin kaza idan mun bari saboda Allah za mu samu lada tazakkaru fa idahum mubsiruna sai kaga suna hanuwa daga wannan abun ba za su aikata ba an cewa hanuwa mubsiruna saboda sun yi tunani ne suka tuna Allah subhanahu wa ta'ala sai suka samu basira suka samu gani irin na zuciya wanda shi ya kai su zuwa ga su bar wannan aikin bannan ba su aikata ba domin sun hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala sun hararo azabar Allah sun hararo ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi ga waɗanda ba su zaba masa ba na haka sai suka kame wasu aikata wannan abin ba fa idahum mubsirun malamai sun fassara wannan aya da abubuwa guda uku menene idan shedan ya jefa musu wani abu a cikin zuciyarsu sai su tuna Allah kuma sai su fasa ba za su yi wannan abun ba wasu malamai suka ce in hammu bi sayyi'atin tazakkaru idan har sun yi niyyar mummunan wani aiki za su aikata to idan suka tuna Allah subhanahu wa ta'ala suka tuna azabar Allah to sai su daina ba za su aikata ba wasu malamai suka ce idan masahum da'ifun min shaitan idan suka shiga cikin fushi to nan ma sai su suna al'amarin Allah subhanahu wataala su suna irin kyakkyawan sakamakon da Allah madaukake yake ba masu hakuri sai su jure hakurin nasu ba za su dauki mataki ba Ka sai yana daga cikin mafi girma wuri mafi hadarin wuri shi ne lokacin da mutum ya fushi a lokacin da yawa mutane sukan iya sabawa dokokin Allah subhanahu wataala ba kowa ke iya bin umarnin Allah da na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fushi ba shi yasa sai sadaukan mutane sadaukai jarumai su ne suke iya cin nasara lokacin da suka yi fushi ba za su aika aika ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab laysa shadidu bi sur'a manzon Allah ya ce sadaukantaka da jarumta fa ba ita ne kayar da mutane a kokuwa ba ba wayan kafa mutane karfi a unguwar ku ko yana tsoron ka ka taba shi ka da ku ba wai shine jarumi ba a'a ba shine jarumta ba ka fi karfin kowa kowa yana tsoron ka wannan ba shine jarumta ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake jarumi mai karfi sadauki shine allazi yamliku nafsahu inda al-ghab shine wanda yake iya mallakan zuciyarsa lokacin da ya fushi idan kayan fushi kana iya mallakan zuciyarka to kai kai jarumi daga kamfani idan ka yi fushi kowa gudu yake daga wurinka saboda tsoronka to kai ba zarubi ba ne rago ne kai ba za ka iya haƙuri ka jure ba to kai ba zarubi ba ne innama shadid allazi yamliku nafsahu inda al to suka ce ma'ana shine duk wanda idan ya yi fushi idan ya tuna ukubar Allah idan ya tuna ni'imar da Allah madaukake yake masu hakuri sai ya hakuri shine idza masahu ta'ifan min ash shaytan tadhakkaru wasu malamai suka ce a idza masahu ta'ifan min ash-shaytan idan har wani wata matsala ta same shi daga shaytan ya aikata aikin zunubi to tadhakkaru sai su tana girman Allah fa idza hum musirun sai su bar wannan aikin saban su tuba haka wasu malamai suka ce ma'ana ba wai yayi niyyar abun bane a'a ya riga ma yayi amma yana cikin yi in ya tana Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hannu daga wannan abin sai ya daina wannan duka guda uku sufofi ne na mutanen kirki wanda zai yi niyyar aikin sabon Allah sai ya tuna Allah sai ya bari mutumin kirki ne wanda zai yi fushi yana da damar da zai ɗauki mataki zai iya ɗauki zai iya yin sakayya amma kuma sai ya tuna Allah sai ya haƙuri wannan mutumin kirki ne wanda zai aikata sabon Allah bayan ya aikata kuma ya tuna Allah ya tuba shi ba wannan mutumin kirki ne domin na farko mutumin da zai yi niyyar mummunan aiki amma sai ya fasa saboda tsoron Allah to wannan lada za a bar shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah indahu katabaha Allah indahu hasanatan kamila wanda ya niyyar mummunan aiki amma sai ya bari bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah zai rubuta masa cikakken ladan aiki cikakken ladan Allah madaukaki zai rubuta masa na aikin alkhairi niyyar fa aikin mummuna yi amma sai ji tsoron Allah amma fa tsoron Allah ne sa ya bari ba wai ya rasa ya kasa yi bane akwai bambanci tsakanin mutumin da tsoron Allah ya sa ya bari da kuma wanda ya ga uwar bari shi wannan ba zai samu lada ba ya yi niyyar zai tafi wani wurin shashanci ya je wajen shaye-shaye ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi ya rasa ya nemi bashi ya nemi bashi ya rasa sai ya haƙura bai je ba zai samu lada ba zai samu ba ai ba bari yi ba ya rasa yadda zai je ne wannan ba zai samu lada ba bal ma akwai wanda zai niyyar mummunan aiki ya samu zunubi kuma bai aikata ba idan ya riga ya kulla niyya niyyar ta yi karfi yayyayyay abu ya yi amma sai gagara to sai a rubuta masa zunubi duk matsalar da za a kawo masa a kawo masa cikas don ya haƙura an kawo masa amma ya ƙi haƙura ya nemi kuɗin ya je gidan giya ya rasa kuɗin ya nemi bashi ya rasa ya daga takalminsa ya rasa mai saya ya daga agogonsa ya rasa mai saya duk inda zai samu kuɗi ya nemi inda zai sata ma ya rasa ya ce gara ne je in yi je ba za a rasa mai saya masa ba ya je wani ya saya masa ya zauna akan teburi zai sha wani sai wani ya sha wajen shi kuma ya bugu da ya zo ya buge kwalbar aka rasa mai sake saya masa kuma kaga wannan ainihin sa ta gaba karfi ko duk duk yadda za a kawo masa cikas an yi amma bai hakura ba sai bai ga uwar sa yadda zai to wannan malamai suka ce al'azmul musammam ana rubuta zunubi a kansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal muslimani fi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi idan musulmai guda biyu suka yaki juna suka yi fada da juna da takubansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fal wal maqtul fi nar da wanda aka kashe da wanda yayi kisan manzo Allah ya ce duk yan wuta ne sahabbai suka ce mun san laifin wanda ya kisa kan tunda yayi kisan to amma wanda aka kashe shi kuma bai laifin sa shi kuma bai kisan ba manzo Allah ya ce fa innahu kana harisan ala qatl sahibihi ai yayi iya kwadai yayi iya kokarin sa shi ma ya kashe nan uwansa bai samu dama bane da haka shi ma samu zunubi amma wanda ya bari dan Allah shine ake ba shi lada akwai wanda yake tashi babu lada ba alhaki la lahu wala alayhi shine wanda zai je sai hada da wani abu ya dauke masa hankali kuma sai bai je ba shi ba wai dan Allah ne yake zuwa ba wani abu ne kawai dauke masa hankali shi kenan sai tafi ya yi niyyar zai tafi zuwa gidan giya je sha barasa sai wani abokin sai biyo da mota kawai yace gada ana bikin abokin mu wani fa ai ni ban sani ba zo mu tafi kawai shike ne sai shiga mota aka bi kaga ne bai tafi can barasa ba ko to amma ba zai samu lada ba domin ba wai ya bari saboda Allah bane shi bai niyyar bari ba shi dai yanzu wani abu ne kawai ya dauke masa hankali to amma ba zai samu zunubi ba saboda bai al'azmul musamman ba bai yi niyya mai karfi ta cewa sai ya je don da yayi niyyar ta karfafa sai ce masa aje kan yana da abin yi an gane ko to idan mutum ya mummuniyar mummunan aiki ya ji tsoron Allah ya fasa to wannan mutumin kirki ne shine wasu malamai suka ce su ake nufi da innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna haka ko mutumin da ya fushi amma sai ya daukan mataki yana da dama wani yana karkashin sa ne ya masa laifi ya yi fushin da zai iya hukunta shi amma sai hakuri kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala hu yana da daman da zai hukunta shi yana shugaba amma da aka karanta masa khudil afwa wa amur bil urf wa a'rid al jahilin sai ya hakura bai masa hukunci ba saboda bai yabar wannan abin saboda Allah to ba an karanta masa ayar Allah ne ya san abin da Allah yake ya bari to ɗabi'u ne ɗabi'a ce ita ma irin wata mutanen kwarai shi yasa ake so idan kayi fushi kai shiru saboda in baka shiru ba ba san me zaka kai kanka baka san me zaka faɗa ba sau da yawa mutum yakan yi magana bayan yayi fushi ya zo yana nadamar da yayi me yasa yi ta yasa annabi ya ce idan ghadiba ahadukum falyaskut idan ɗayan ku yana yayi fushi to ya shiru kada ya magana saboda in ya shiru da ya kubuta ba zai zo da baga baya kuma yana wata magana cewa me yasa ka faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza da bai faɗa ba da ai kai ne ka ɓata abu kai ne ba me yasa kuma zaka ce masa kaza sai wancan din yayi hakuri sai tuno wata magana da kai ma sai ce kai ba za ta sabo ba za a daidaita ba saboda ya tuna wata magana da kai amma da kai shiru kaga da wannan ba kai ba akwai ruwayoyi duk wanda ba su inganta ba amma suna da hikimomi a cikin su da ake cewa ana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba cewa idan kana idan kana tsaye ne in kai fushin ka zauna saboda ka san nabi ya fi saurin kai hannu to ka zauna in kana tsaye ne da wuri zaka kama shi da kokowa a tsaye kake to sai ka nemi wuri sai ka zauna in kana zaune sai ka kwanta ta ga da wuya a faɗa da kwanci kwance kan ko to saboda ka nisanta kanka daga me daga daukan mataki ne in ka yi fushi wannan hadisai ne amma ba su inganta ba amma kuma suna da ma'ana ma'ana aiki da su zai taimaka maka idan wani ya fusata ka kana tsaye to shiga ɗakin ka gaje ka zauna kawai ka huta ko ka kwanta ma a katifa kawai ka shiga mayafi kai ta zulumi kai ta ɓaci rai har hankalin kai dawo jikinka ka kwanta ka nutsu har hankalin kai dawo jikinka daga ba ka ci gaban harkokinka haka nan kuma masu yin zunubi su tuba su ma waɗannan malaman wannan malaman da suka fasa wannan ayar da ita ita ma tana da ma'ana mai karfin gaske amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu kuskure ne masu laifi amma mafi alkhairin su su ne waɗanda in sun yi za su tuba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذا سنجي ليه za su tuna Allah subhanahu wa ta'ala sun aikata wata alfasha ko sun zalunci kansu da wani aikin sabo to za su nemi gafarar Allah maɗaukaki da zunubansu ce Allah ya fi musu zunubansu Allah ya ce wa man yakiru dhunuba illa shin wa ke gafar da zunubai in ba Allah bane ba mai gafar da zunubai sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa dogewa akan abin da suke aikatawa kuma suna da sanar da cewa wannan abin laifi ne a suna yi amma sai su za su yi nadama sai su tuba Allah ka arzuta mu da tuba fadin Allah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun su waɗancan sifa ce ta mutanen kirki amma wa ikhwanuhum akwai wasu kuma ƴan uwansu ne su ma'ana ƴan uwan wadancan din su cikin mutane yamuddunahum fil ghayyi shaydanun suna nasara su rinka tura su cikin sabon Allah da suke yi ya muddunahum ko yumiddunahum a wata kira'a waɗancan kashi na farkon su idan shaidan ma ya rinjaye su to sukan tuna Allah sai su bar wannan abu amma akwai wasu kuma ƴan uwan waɗancan ɗin ma'ana ƴan uwansu ta wajen jinsi su ma mutane ne amma su idan sun fada cikin saɓan Allah ya muddunahu shaidanun sai su rinka ingiza su su rinka kara tura su fil ghayyi cikin bata sun la yuqsiruna da haka ba za su daina abin da suke yi ba sun la yuqsirun wasu malamai suka ce su wa'intan mutanen da shaidanun suke ingiza su da haka ba za su bar saban Allah ba saboda kullun shaidanun suna ƙara ingiza su a ciki wasu malamai suka ce la yuqsiruna su al shaidanun da suke ingiza su ba za su takaita ba ba za su daina ingiza su ba don haka tunda ba su daina ingiza su ba su ko za su daina sabawa Allah ba shi kaga wato sufofi ne guda biyu Allah madaukake faɗa cikin waɗannan ayoyi kashi na farko su ne waɗanda suke tuna Allah idan ma sun saba wa Allah ko sun yi niyyar saba wa Allah sai su tuba ko su janye ba za su saba wa Allah ba sun tuna Allah idan shaidanu suna nema su yi rinjaye a kansu sai su fi karfin zuciya su tuna Allah sai su daina saban Allah kashi na biyu kuma su ne waɗanda ba ruwansu shaidanu suna ingira su kuma suna kana shiga Allah ya tsare mu na'am wa idza lam ta'tihim madaukake ce wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da wata aya ba da suka nema qalu sai su ce laulajta baitaha wai me ya ana ne ka kirkiro ta da kanka ka kawo idan ma ba a baka ba qul ka ce da su inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni iyaka ina bin abin da aka yi min wahayi da shi ne daga wajen ubangiji na hada basairu min rabbikum wannan littafi da na ku zo muku da shi alkur'ani ai hujjoji ne shi ma min rabbikum daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun kuma jin kai ne liqaumin yu'minun ga waɗanda suka yi imani da Allah Allah ka samu ciki a wannan aya ubangiji ta'ala yace wa idza lam ta'tihim bi ayatin idan ba a zo wa kafirai da aya ba mun faɗa ba sau ba sau biyu ba al ayat iri biyu ne cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ce al'ayat ana nufin al'ayat shar'iyya ayoyin littafin Allah ana cewa al'ayatul kauniyya al ma'ana ayoyi da suke nuna kaɗaitakar Allah maɗaukaki da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci bayi su ne dukkan halittu gaba daya inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab wajen sassabawan dare da wuni sassabawan da suke yi wuni ya zo dare ya tafi dare ya zo wuni ya tafi inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar dan halittan samai da kasa da sassabawan dare da wuni la ayatin akwai ayoyi li ulil albab ga abuta hankali to irin waɗannan ayoyi ne su ma domin dukkan halittar Allah to aya wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu duk wani abin da ka gani na halitta to aya sai da yake nuna maka cewa lallai Allah makadaici ne shi kadai bai da abokin tarayya to da haka shi yasa wasu malamai suka ce al-aya anan ana nufin al-ayatul kauniyya wasu suka ce aya ana nufin al-ayatul shar'iyya duka guda biyu kafirai sukan nema a wajen manzannin Allah su ce a kawo musu aya kamar yadda sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duka guda biyu sun nema a wajen annabi idan an kawo musu ayan alqur'ani sai su ce su a kawo musu wasu ayoyin daban ba waɗannan da aka saukar da su ba wa ila tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin zai hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ubangiji ta'ala na bamu labari suna cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin mu inji Allah tabaraka ta'ala bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'an waɗanda ba sa tsammanin gamuwa da mu ba sai yadda za a tashi alkiyama ba sai su ce iti bi qur'anin ghairi hada ka kawo mana wani abun karantawan ba wannan ba kawo mana wani ayoyin qur'anin ba waɗannan ba aw badilhu ko ka canza su ka kawo wasu daban ba waɗannan ba qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka ce da su ni ban isa canza su a kashin da ba ubangiji ta'ala shi ke canzawa in ya ga dama su suna neman a kawo musu wasu ayoyi waɗanda suka dace da su abin da suke so su yi musu umarni da abin da suke so su hana su abin da dama ba sa so amma ba sa son waɗannan ayoyi domin suna hana su na abin da su shi suke so su yi suna umartar da wani abu kuma wanda ba sa so su yi da haka suke neman a kawo musu wasu ayoyin daban kaga suna neman al'ayatu shar'iyya kenan ayoyin littafi suna neman a kawo musu wasu ba waɗannan ba hakanan kuma suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo musu al'ayatul kauniya mai kawo musu mu'jizozi kamar yadda suka ce ba qalu la nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا haka suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a ko hatta tufajjira lana min al-ard yanbu'a wata kira har sai ka bubbugo mana da idanuwar ruwa daga kasa wa takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin ko muga kana da manya-manyan gonakai muga kana da katuwar gona ga dabino a ciki dabinai da inabi fatufajjar al'anhara khilana tafjira kuma buga koramu suna gudana a cikinta bugan ka dai da wadata kawai sun ce auya kuna laka baitun min zukhrufin ba aw tarqa fi samai sun ce aw tukhiba samaa kama za'alimta alaina kisafan ka zubo mana sama gaba ɗaya ta rufe mu gaba ɗaya ko kuma ya zama kana da wani gida na musamman da ba gida mai ado autar kafin samai ko muga ka hau sama muna ganin ka suka ce walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila hatta tunzila alaina kitaban naqra'u suka ce ko ka hausa ma ba za mu yadda da hawan naka ba sai ka sauko mana da wani lissafi daga hausa mu muna karantawa duk waɗannan sun nema a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duka guda biyu da al'ayatul kauniya da al'ayatul shar'iyya suna nema a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama idan suka nema manzon Allah bai kawo ba kalu sai su ce ta ha, idan yace ni ba kawo mun ba ba abin da nake zuwa da shi sai an bani in ayoyin alkur'ani ne bana zuwa da su sai an bani in mu'jiza ce ban isa in zo da ita ba sai abin da Allah madaukake bani sai su ce ta ha, me yasa ba za ka kirkiro da kanka ba tunda kai annabi ne in ba a baka ba ka kirkiro mana wasu malamai suka ce laula talaqaitaha in ayoyin alkur'ani ne in ba a baka ba to me yasa ne kan in jibrilin bai kawo ba ba za ka je ka karbo da kanka ba kul ubangi ta'ala ce kaje da su inna ma attabi ma yuha ilayya min rabbi ni fa iyaka ina bin abin da aka yi wahayi daga ubangiji na ne in ayoyin alqur'ani ne abin da aka min wahayi shi zan karba shi zan isar abin da ba min wahayi ba ba je in karbo ba in ayoyin shar'in kauniya ne na mu'jizozi ne abinda Allah madaukaki bani na mu'jiza shine zan yi amfani da shi Da haka ma yace hada basairu min rabbikum waɗannan da nake karanta muku ayoyin su ma ai hujjoji ne daga ubangijinku akan ce basair ana nufin hujjaj wal barahin hujjoji saboda hujjoji ne da suka fito fili suka bayyana za ka gansu da ido kuru-kuru ka gane cewa gaskiya ne da haka ake shi su basair ala basair min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun alqur'anin na zo muku da shi ya ishe ku hujjoji ba sai kun nemi wasu ayoyi daban ba ba abin da suke nema a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na aya na mujizozi da yawa wanda Allah madaukaki bai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kuma inda ya ba su da ya bashin to bala'i ne su a wajen su domin ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗanda suka nemi wata aya suka ce a saukar musu da wani abu a ba su wani abu ya zama mu'jiza ga shi wannan annabin idan aka ba wannan annabin mu'jizar ba su yi imani ba to Allah madaukaki halakar da su yake yasa lokacin da mutanen annabi salihu alaihi salam suka nemi a basu taguwa da Allah madaukake ba su suka kashe sai Allah ya halakar da su fa aqaru an-naqa wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin da aka basu taguwa suka kashe ta suka soke ta wa atau an amri rabbihim suka yi girman kai suka yi tsaurin kai ubannin ubangiji su suka ce ya salihu ka kawo mana abin da aka yi mana alkawari na azabar in har kai daga kana cikin manzannin Allah Allah ya ce fa akhadhatkum ar-rajfa to wannan shi yasa Allah madaukaki baya bai bada annabi sallallahu alaihi wasallama mu'jizozin da kafirai suka umarci suka suka nema a wajensa ba amma Allah madaukaki ya bashi mu'jizar da ta fi kowace mu'jiza gaba daya ita ce littafin da ya bashi alqur'ani domin alqur'ani ga garba dauri babu wanda ya kwaikwayon alqur'ani ana nuna mun cewa lokaci yayi da haka dole zan tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk